Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da sha-shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro Aisha Sharif Baba ke muku sallama cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar, wato biyu daidai kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Jami'an tsaro a Senegal sun tarwatsa 'yan hamayyar da suka taru a kofar majalisar dokokin kasar don gudanar da zanga-zanga akan daga zaben shugaban kasar. A Najeriya, ɗaruruwan mata da maza ne suka gudanar da zanga-zanga saboda tsadar rayuwa a jihar Neja. abubuwa ya mana tsada yanzu shinkafa da muke ci mudu ɗaya yanzu ko rabin ma tsada yake mana aure ma rabuwa yake yi wallahi talla akan tsadan abinci a jamhuriyar Nijar 'yan kasar ne suka jinjina sojojin kasar bisa ga namijin kokarin da suka yi wajen kashe 'yan bindiga da dama a gabar kogin Isa. wannan abin dama yana kwantar da zuciyar al'ummar Nijar gaba ɗaya. su za mu kuma muna jinjina musu wannan ba karamin jin daɗi bane To duk dai a cikin shirin zamu je Ghana inda aka yi watsi da manufar gwamnati ta kaka harajin VAT na kaso goma sha biyar cikin ɗari akan wutar lantarki. Amma kafin na sai Muhammad Anur Muhammad ya karanto mana labaran duniya. To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sauka a Saudi Arabia a ziyara ta biyar a gabas ta tsakiya tun bayan da rikici ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas. Mr. Blinken zai kuma ziyarci Isra'ila da Masar da Qatar da kuma gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. ziyarar tasa ta biyo bayan ruwan bama-bamai da amurka ta kwashe kwanaki ta tana yi wa wuraren da ke da alaka da iran a cikin iraki da syria da kuma yemen What Antony Blinken is trying to do is to show that the US is still very much trying to... Wakilin BBC ya ce abin da Anthony Blinken ke neman yi shine ya nuna har yanzu Amurka na son taka rawar jagora kan abin da ke faruwa a matsayinta na babbar kawa ga Isra'ila, ta nuna ba ta jin daɗin yi kan musamman kiran kisan farar hula. kafin saukar bilinkin wani jirgin sama mara matuki da harin da aka kai a wani sansanin sojin amurka a gabashin siriya ya halaka mayakan kurda da amurka ke mara baya su shida yan sandan kwantar da tarzoma a senegal sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye a wajen majalisar dokokin kasar da ke babban birni da dakar yayin da masu zanga-zanga suka yi cincirindo domin nuna kin amincewarsu da ɗage zaben shugaban kasar Wakiliyar BBC ta ce Majalisar Dokoki na shirin kada ƙuri'a kan ƙudurin dokar dage zaben har zuwa watan Agusta. Tun da farko gwamnati ta katse hanyoyin samun intanet ta wayar hannu domin hana abin da ta kira yada sakonni na ƙiyayya da barazanar haddasa husuma. a shekaran jiya asabar ne shugaba Macky Sall ya bayyana cewa zai jinkirta zaben na wannan watan saboda rigima akan cancantar 'yan takara. Ministan Birtaniya mai kula da harkokin Afirka ya gaya BBC cewa akwai haɗari ƙarar na fadawar Ethiopia cikin matsalar yunwa muddin ba a ɗauki matakin kare hakan ba a yankin Tigray. Andrew Mitchell traveled to Tigray to assess the situation for himself. Wakilin BBC ya ce Andrew Mitchell ya je Tigray da kansa domin gani da sa yadda lamarin yake, ya ce a yanzu dai babu yunwar amma akwai haɗarinta a kasar muddin kasashen duniya ba su tallafa ba. kamar yadda mr michel ya yi gargaɗin su ma hukumomin yankin tigray ɗin sun bayyana hakan inda suka ce duniya ta kawar da kanta daga wani bala'i da ke ƙara ƙazanta wanda yaƙi da fari akai-akai suka janyo har yanzu akwai miliyoyin mutane da yaƙin na tigray wanda ake aka ƙare sama da shekara ɗaya ya raba da su gwamnatin ƙasar ta gabashin afirka ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar farin to labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na bbc Ana ta jin ƙarar makaman atilare na sojojin Isra'ila a sassan rafa da ke kudancin Gaza inda dubban Falasɗina suka fake. Isra'ila ta yi barazanar cewa sojojinta na, na wato na ƙasa ka iya kutsa birnin a yunkurinta na murƙushe Hamas. Wani ba Bafalasɗini da ya tsere zuwa birnin Rafa ya ce halin da ake ciki a birnin da ke kudu da Gaza abu ne da ba zai iya kwatantuwa ba. ma'aikatar lafiya da hamas ke gudanarwa ta ce hare-haren isra'ila sun kashe kusan mutum 128 a cikin sa'a 24 da ta gabata a fadin yankin hukumomin sojin isra'ila sun ce sun kashe goma mayakan falasina a kwana ɗaya da ya wuce australia ta ce ta damu matuƙa da hukuncin kisan da aka yanke wa wani marubuci kuma mai hamayya a china yang hengun ministar harkokin wajen australia penny young ta bayyana hukuncin wanda na zaman gyar halinka ne a matsayin mai tayar da hankali ta ce gwamnatin kasar ba za ta sarara ba a fafutukarta ta neman a yi adalci gwamnatin ta kuma gayyaci jakadan cana a kasar ya je domin ya mata bayani an kama mr yang wanda haifafan cana ne a birnin gwanzu shekara biyar da ta gabata bisa zargin leƙen asiri abinda har kullum yake musantawa za a rage hukuncin kisan zuwa na rai da rai a gidan yari bayan shekara biyu idan har bai sake aikata wani laifi ba to labaran duniya kenan daga sashen wasu na bbc a gaida muhammad anur muhammad dai karanto mana labaran duniya To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu fara ne daga kasar Habasha. inda ministan Birtaniya mai kula da harkokin Afirka ya shaidawa BBC cewa wato a bayyana take karara cewar fadawar Habasha za ta iya fada cikin matsananciyar yunwa muddin ba dauki matakin kare hakan ba a yankin Tigray. Andrew Michel na magana ne a yayin wata ziyara da ya kai kasar. Ga Bilkisu Babangida da karin bayani. mahukunta a yankin tigray na kasar ta habasha da suka kara jaddada gargadin nasa sun ce duniya na yin watsi da kara munin da matsalar jin kan da yakin da kuma mummunan fari suka kara ta'azzarawa ke yi miliyoyin mutane ne yakin a yankin na tigray da ya kawo karshe fiye da shekara guda da ta gabata ya raba da matsugunansu Shifrau Teklemariam daga hukumar agajin gaggawa ta kasar ta Habasha ya shaidawa BBC cewa gwamnati na daukar matakan magance matsalar farin There is a drought, no famine. The government is responding very seriously. Ya ce akwai fari, babu ja'ibar yunwa. Gwamnati na ɗaukar matakai da zafi-zafi, amma muna yin kira ga masu ruwa da tsaki da su masu shigo cikin lamarin. Gwamnatin kasar ta Habasha ta ce mutane fiye da miliyan goma sha shida ne a faɗin kasar ke fuskantar karancin abinci, inda kusan rabin su da ke fama da mummunan yanayin karancin abincin ne ke fuskantar ja'ibar yunwa. likitoci sun bayyana cewa adadin kananan yaran da ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki da aka kwantar a asibitoci ya linka tun a shekarar 2020 lokacin da yaƙi tsakanin dakarun yankin tigray da na habasha da na kasar eritrea ya fara a gaida bilkisu baban gida da rahoton da ta haɗa mana to yanzu kuma sai najeriya inda ɗaruruwan mata da maza da sanyin safiyar yau suka mamaye manyan hanyoyin babban birnin jihar neja mina inda suka gudanar da wata zanga-zanga game da tsadar rayuwar da suka ce suna fama da ita masu zanga zanga na ɗauke da kwalayen da aka yi wa rubutu da ke bayyana irin matsin rayuwar da suke fuskanta sun dai ta'allaka tsadar da kuma taɓarɓarewar lamuran rayuwa akan shugabannin 'yan siyasa da suka bayyana da waɗanda ba su damu da halin da suke ciki ba inda lamarin ya kai ga wasu magidanta ba za su iya ciyar da kansu ba sakamakon tashin farashin kayan abinci karotin da zubairu ahmed kasarawa ya haɗa mana irin yadda ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka hada da mata da maza magidanta suka mamaye manyan hanyoyin babban birnin neja mina kenan suna ɗauke da kwalayen da suka yi rubutun da ke cewa rashin abinci ya samu da mutuwa da yunwa abin da ya haifar da aron gama tsakanin su jami'an tsaro da suka taka musu birki ta hanyar harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar wannan ɗaya ce daga cikin waɗanda suka halarci zanga-zangar inda ta ce matsin rayuwa ne ya kai su ga haka abubuwa ya mana tsada yanzu shinkafa da muke ci mu ɗaya yanzu yajin ma tsada yake mana dubu biyu ba ake siye da mudu ɗaya garin masaran ma dubu ɗaya da naira ɗari a kai ga wake dubu ɗaya da ɗari uku aure ma rabuwa yake yi wallahi talla a kan tsadan abinci saboda wasu ma sai su kwana ko abincin ci babu ga shi yaranmu duka ba abincin ci wallahi yanzu mu muke ciyar da kanmu a wasu mazan ma wallahi ba ka ƙara ganin su saboda tsadan abincin nan. Wasu mazauna jihar ta Niger sun zargi gwamnatoci da ma 'yan kasuwa da hannu wajen tashin farashin. Kazalika sun bayyana cewa muddin ba a tufka hanci ba, to lamarin na iya wuce haka. kamar yadda Bala Ibrahim ya shaida BBC. A kulle yau idan ka je kasuwa abinda ka saya da safe ba shi zaka samu da rana ba. Kuɗi ko mina ta tsada kuma suna ta kokarin nuna bacin ransu su jawo hankalin gwamnati don su wato ainihin shigo su kama su tsarki. Kamar yadda wasu suke kallon wannan lamari ganin cewa a nan ne aka fara samun haka a yanzu a Najeriya anya baya da alaka da siyasa. A'a lalle babu wani alaka da siyasa abin da dai mutane talakawa da gaba daya suka hito kowa ya shaida a tsadar da ake ciki a wannan lokacin. Wannan lamari dai kusan ya karaɗe ko ina a Najeriya domin a jihar Sokoto ma yanzu haka ana sayar da babban mudun shinkafa yar gida a kan naira dubu biyu da ɗari bakwai abin da Bala Malami ya ta'allaka da laifin bangarori da dama. To mu dai abin da muka gani gaskiya matsaloli na na kanmu duka. matsaloli gaskiya da 'yan kasuwa suna da nasu gudunmuwa da suka basuwa. Gwamnati ma tana da nata gudunmuwa da suka basuwa. Ba da haka ba baya yiwuwa a ce farashi bai da kontrol ko da yoshi mutum ya ga dama ƙara abin ya kai. Abincin ba babu shina ba akwai shina. To za ka iya samu ne dubu biyu da ɗari bakwai, dubu biyu da ɗari shida, shinkafa ya gida kenan. Tsarar farashin kayan abinci dai na ci gaba da zama babban ƙalubale. inda galibin al'umma ba za su iya cin abinci sau uku a rana ba aunar hutun da ta fitar hukumar kirdiga ta najeriya ta bayyana cewa daga watan disamban bara na shekarar 2023 farashin kayan abinci ya tashi zuwa kashi 33.93 cikin 100 wato ƙarin kashi goma kenan daga shekarar 2022 inda yake kashi 23.75 cikin 100 kazalika tashin farashin kayan abincin zai fi shafar jihohin kogi da kwara da imo sai sakkwato da bauchi ke biye musu baya sai dai a yanzu lamarin ya zama hantsi ga gidan kowa zubairu ahmad kasarawa bbc hausa a abuja najeriya to har yanzu muna kan batun zanga-zangar amma yanzu a senegal inda jami'an tsaro suka harba hayaki mai sa hawaye a wajen majalisar dokokin kasar domin tarwatsa 'yan hamayyar da suka taru a kofar majalisar a yau 'yan hamayyar sun taru ne domin kin amincewarsu da ga wato kin amincewarsu da daga zaben da shugaban kasar ya yi wanda za a yi a ranar 25 ga watan da muke ciki yan hamayyar dai sun yi kokarin haɗa kansu don gudanar da zanga-zanga a kofar majalisar kafin 'yan sandan su tarwatsa su ta hanyar amfani da barkwanon tsohuwa da kuma kama su daga cikinsu ga rahoton habiba adamu masu zanga-zangar sun nemi a su jim kaɗan kafin majalisar dokokin senegal ta soma tafka muhawara kan batun ta zaben shugaban ƙasar zuwa watan agustan bana rike da kwalaye da kuma ƙananan alluna masu zanga-zangar sun yi allah wadai da matakin da shugaba Macky Sall ya ɗauka na ɗage zaben da aka shirya yi a wannan watan inda suka bayyana shi a matsayin mai kama karya idan majalisar ta amince da jinkirta zaben to shugaba Macky Sall ne zai ci gaba da mulkin kasar ta Senegal har sai an zaɓi sabon shugaba an katse intanet a kasar sannan kuma an dakatar da wani gidan talabijin mai zaman kansa kungiyar tarayyar Afirka ta AU da ta ECOWAS da kungiyar tarayyar turai da faransa da kuma waɗansu ƙasashen yammacin duniya sun buƙaci gwamnatin senegal ta fito fili da bayyana manufarta kan zaben da ke tafi a wata sanarwa da ta fitar a yau din nan ƙungiyar tarayyar afirka ta buƙaci hukumomi a senegal su warware rikicin siyasar ta hanyar sasantawa da kuma fahimtar juna sannan kungiyar ta au ta buƙaci a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali nan ba da daɗewa ba ko a jiya lahadi ma sai da tashin hankali ya barke a Dakar babban birnin kasar don nuna adawa da matakin na shugaba makisa sal 'Yan adawa sun bayyana matakin shugaban kasar a matsayin hawan kawara ga kundin tsarin mulkin kasar. A gaida Habiba Adamu, wasu kungiyoyi masu rajin kare mulkin dimokuraɗiyya da bil'adama a Najeriya sun yi kiran da a gaggauta janye takunkumin da aka kakaba wa kasashen Mali da Nijar da kuma Burkina Faso waɗanda hakan zai bayar da damar a yi tattaunawa mai zurfi domin kaucewar gajewar kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka wato ecowas ƙungiyoyin sun yi kiran ne bayan wani taro da suka gudanar bayan taron wakilinmu na lagos umar shehu ilimin ya zanta da comrade awal musa rafsanjani kan muhimmancin wannan taro da kuma neman kawo ƙarshen takunkumin da aka kakaba waɗannan ƙasashe. domin tattauna kan matsalolin da ke shafar ita wannan kungiya wato ta ecowas da kuma kasashen da suke cikinta inda aka dan samu sabanin kanin ECOWAS da kuma kasashe kamar nasu Mali, Burkina da kuma niger inda har suka wuce daga wannan kungiya ganin yadda aka samu su takunkumi ko kuma ake musu daukan kamar basisa ko kuma ba su da wani muhimmanci har ake musu barazana za a yi amfani da karfin soja don cimma bukatar da ake so akan kasashen su mu da kanmu muka ga cewa wannan ba daidai ba ne kuma ba zai kawo hanyar da za a yi sulhu ba cewa waɗannan ƙasashe saboda in aka duba irin gudunmawar da suke ba wato wajen ɓangaren tsaro samar da zaman lafiya ba za mu yadda a samu wato matsala tsakanin waɗannan kasashe da ita wannan kungiya ta ECOWAS ba. To na ji kun taɓo abin da ya shafi wato dawo mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar da sauran kasashen. Kamar me kun tattauna? Don mu tabbatar da kan cewa an kawo tsarin mai da mulkin farar hula da gaggawa a waɗannan kasashe musamman a kasashen Mali, Nijar kuma zamanto ita hukumar ECOWAS ta bi wannan tsari da za a tabbatar da dawo da mulkin farar hula don a tabbatar da kan cewa 'yan kasashen nan sun shiga cikin siyasa da kuma zaɓe da za a yi wanda muke kira da su ma shugabannin kasashen nan su shirya zaɓuna na gaskiya ba na boge ba kuma su ce za su mai da kansu su ma shugabanni a cikin waɗannan kasashen don in suka yi haka kenan wato tun farko akwai manufa da suke da shi. Kuna cewa ne a janye takunkumi in yi so a zo a zauna daga waɗannan ƙasashe eh kwarai kwarai wannan takunkumi dole ne a cire shi don a samu damar da za a zauna a yi sulhu kuma a yi maganar yadda za a dawo da mulkin farar hula a ƙasashen nan amma idan aka ci gaba da barin wannan takunkumin to gaskiya za a rufe hanyar da za a zauna a sulhu tun da aka kafa wannan ƙungiya yau wajen shekara arba'in da in kai ta yi ayyuka don haɗa kan kasashen yammacin afirka an ba da gudunmawar tsaro ta tabbatar da kan cewa an ba da gudunmawar yadda za a zauna a yi cinikayya ba tare da tsangwama ba dole ne muke ganin cewa kowace matsala ce a zauna a tattauna cikin kwanciyar hankali ina ga batun kasar senegal nuna cewa lalle dole a gudanar da zaɓe sanar yadda shugaban kasar senegal ya zo ya amfani da wata hanya wanda ba duk ka'idar dokar kasar ba izo ita ya daga zaɓe gaba ɗaya har sai lokacin da ya ga dama ya yi wannan muna ga cewa bai tantanta ba kuma ba mu yadda ba kuma dole ne a bawa 'yan kasar senegal damar da za su zaɓi shugabannin da suke so kuma a daina kama 'yan adawa da ƙungiyoyin farar hula da ƙungiyoyin da 'yan jaridu da ake yi a senegal awalin musa rafsanjani kenan to yanzu karfe uku ne da minti goma sha shida a najeriya haka lokacin yake a makwabciyar ta jamhuriyar nijar aisha sharif babba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc ta gaba cikin shirin zamu je ivory coast don jin waina da ake toyawa a game da gasar cin kofin nahiyar afirka da ke gudana a can amma kafin nan bari mu je jamhuriyar niger inda dakarun kasar suka yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a yayin wani aikin da suka kaddamar a gabar kogin isa a wata sanarwa da suka fitar dakarun kasar sun ce sun kuma illata wasu da dama tare da kwashe musu makamai daga ya mai rahoton cima ila isufu dakarun kasar na niger sun yi ikirarin kashe 'yan ta'adda kusan sattin tare da jikata wasu da dama a ranar juma'a a yankin kokoloko da ke talabiri yammacin kasar kamar yadda majiyar sojan ta rawaito a ranar Lahadi. Dakarun tsaron kasar sun kuma kama 'yan bindiga da dama tare da lalata bama-bamai kusan talatin da babura da dama sun kuma kama makamai da albarusai su ma masu yawan gaske, na'urorin sadarwa da kuma wani adadi mai yawa na kayan aikinsu. a wannan farmaki na fasa da ke nufin fansa da hausa yunkurin da 'yan kasar musamman 'yan kungiyoyin fafutuka ke cewa wani labari ne mai daɗin ji da da zuciya duba da yadda aka kwashe tsawon lokaci 'yan bindigar na barna ga sojoji da kuma farar hula kamar yadda alhaji salisu amadu ke cewa sai mu ce a lalle irin wannan abin dama yana kwantar da zuciyar al'ummar nijar gaba da duk wani wanda yake sanya ga wannan tashi hankali nan da can ya kare su za mu kuma da suke jajircewa ba dare ba rana duka suke tahiya duk inda ya zamanto abin da zai kawo wa ƙasa na kaso ko cikas ko kuma a zo ana abubuwan da ba haka nan ba ina ga wannan ba karamin jin daɗi bane kuma muna jinjina musu kuma muna fatan irin wannan labarin shi muke so mu yi kaji mu ce kullum a ce zawon mu sun ci galaba a fuskan kowane fanni daman mun san sarai zawon mu daman jarumai ne kenan yanzu wannan wani abu ne daya wanda suka gwada kuma wanda suke gwadawa kuma wanda daman suka gwada to he mu ce muna musu addu'a Allah kare kare su kuma Allah kare kasar mu gaba daya kuma muna jinjina musu kuma muna hudi da babban murya wannan irin wannan abun daman ne muke so kullum yan kasa su yi kaje su ce a yi cewa so mu mun ci galaba a fuskan kowane fani sai dai a bangaren dakarun tsaron soja daya ya kwanta dama yayin da wasu shidda suka samu raunuka ta haka kuma aka lalata motar su guda daya ta hanyar taka abubuwan fashewa a ranar 26 ga watan janairun da ya gabata ne dakarun kasar ta nijar suka kaddamar da wani babban aiki da aka ma lakabi da fasa ko fansa a gabar dama ta kogin nija a cewar majiyar aiki na ci gaba tare da himma da kwazo mara masaltuwa na dakarun kasar a kokarin su na neman kakkaɓe 'yan bindiga a wannan yanki jima ila isufu BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To daga Jamhuriyar Nijar din sai kuma Ghana inda aka bayar da rahoton cewa gwamnati ta yanke shawarar bai daya a wani taron majalisar zartarwar karshen mako na yin watsi da manufar gwamnati na kakaba harajin VAT na kaso goma sha cikin ɗari akan wutar lantarki. A cewar rahoton hakan na nuni da cewa masu amfani da wutar lantarki ba za su biya harajin kashi goma sha cikin ɗari na kuɗin lantarkin ba wanda aka kaddamar da shi a kai biyo bayan yunkurin gwamnati na faɗaɗa karɓar haraji a ƙarƙashin yarjejeniyarta da asusun lamuni na duniya. a ƙarin bayani a cikin rahoton wakilin mu Fahad Adam. Tun dai bayan amincewar da Majalisar Dokoki ta yi da ƙaƙaba harajin na kaso goma sha biyar cikin ɗari na VAT kan wutar lantarki ƙungiyoyin 'yan ƙwadago irin su TUC da dai sauransu suka yi wa matakin bore inda suka ce za su shirya gudanar da zanga-zanga ranar goma sha uku ga wannan wata na Fabrairu. Sai dai da alama shan matsin lamba daga al'umma da ƙungiyoyin ciki har da jam'iyya mai mulki ta NPP yanzu gwamnati dai ta yanke shawarar janye wannan haraji. Alhaji Amina Abu na Madina jigo ne a jam'iyyar NPP mai mulki a birnin Accra. Alhamdulillah shukran ala faran gaban ƙasa His Excellency Nana Ado Dankwa Akufo Ado mai jin kukan al'umma ne ya janye wannan ƙari da aka ce za kawo na VAT. Mu jam'iyya mu muke ɗora gwamnati. Saurakan gwamnati tana sama in tana ayyuka dole ne kuma ta saurara ma ma'aikatanta da waton suke cikin ofisoshinsu da suke tafiyar da aikin jam'iyya. To kaga da muka tashi muka ce ba ma son wannan domin mu mu muke tare da mutanen kasar Ghana mu muke bibiyan abin da suke faɗa kuma muke cin abin da suke faɗa saboda haka shugaban ƙasa ya janye saboda haka godiya muke Gwamnati dai tun da farko ta ce ta nemi ta kakaba harajin ne domin faɗaɗa komar samar da kuɗaɗen shiga a wani ɓangare na yarjejeniya tsakaninta da asusun lamuni na duniya dangane da aron wasu kuɗi dala biliyan uku da ta baiwa gwamnatin ta Ghana domin farfaɗo da komadar tattalin arzikin ƙasar wadda ya durƙushe har ƙasa. Mafi yawan al'ummar ƙasar Ghana dai na cikin halin kakanikayen tattalin arziki bayan ƙasar ta Ghana ta faɗa mawuyacin hali na tattalin arzikin mafi muni a cikin shekaru da yawa lamarin da ya tilasta mata miƙa bara shekara ga asusun lamuni na duniya domin rancen wasu makudan kuɗi don warware matsalar wadda masana suka ce ƙaƙaba haraji kawai ba zai magance ta ba. Muhammad Fada Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To yanzu kuma sai gabas da tsakiya inda sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya fara wata sabuwar ziyara a gabas da a yayin da yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza ke kara tsananta musamman ta fuskar asarar rayuka da kuma siyasa. Ga fasarar rahoton Sebastian Asha. Wannan ita ce ziyarar Anthony Blinken ta biyar zuwa yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a ranar 7 ga watan Oktoba. har ila yau aniyar ziyarar tasa ita ce ya yi kokarin karfafa matakan ganin an kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sakin fursunonin yaƙi a gaza har ma da samun kai kayan agajin jin kai da ake tsananin bukata zuwa cikin yankin ya da zangonsa na farko shine a kasar saudi arabia wacce kai tsaye bata cikin kasashe masu shiga tsakani amma kuma tana da karfin fada a ji a yankin gabas ta tsakiya tun bayan ziyararsa ta baya bayan nan amurka ta kaddamar da hare-hare akan mayaka masu gwagwarmaya da makamai da ke da alaka da kasar iran a kasashen siriya da iraki bayan da aka kashe kashe uku daga cikin sojojin amurkar a cikin sa'o'i kaɗan an kai wani harin jirgi marar matuki a kan sansanin amurka a gabashin siriya wanda ya hallaka mayaka shida a cikin dakarun da kurdawan da ke samun goyon bayan washington ke jagoranta hakan da ya biyo bayan ci gaba da kai hare-hare da kungiyar mayakan houthi da ke samun goyon bayan kasar iran ke kaiwa a tekun maliya kan jiragen ruwan yaƙi da na dakon kaya wanda ta ce na da alaƙa da kasar isra'ila amurka ta kuma ce tana shirin ƙara kai hare-hare akan wuraren da ke da alaka da kasar iran a wani martani na harin jirgin mara matuki a kasar jordan da ya hallaka uku daga cikin dakarunta sama da mako guda da ya gabata amma kuma kasar iran ta ce zarge-zargen cewa tana da hannu marasa tushe ne balantana makama ƙungiyar mayaka masu gwagwarmaya da makamai ta kasar iraki iri kana bai samun goyon bayan kasar iran ce ta yi ikirarin kai harin A gaida Bilkisu baban gida da fasarar rahoton Sebastian Asha to yanzu kuma ga Umar Mikail da labaran wasanni. birnin abidjan na ivory coast ya dauki harama yayin da mai masaukin bakin gasar kofin afirka za ta buga wasan dab da karshe a jibi laraba a birnin tawaga hudu ce ta kai bantanta zagayen na semi-final waɗanda suka hada da afirka ta kudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da najeriya da kuma ivory coast ɗin ana iya ganin alamar murna a birnin da kyakkyawan fata daga 'yan ƙasa kan wasan da za su fuskanci jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma rabon da ta buga wasa a birnin tun bayan da ta fito daga cikin rukuni da kyar Ivory Coast na da kofin AFCON biyu, Jamhuriyar Congo ma biyu da Afirka ta Kudu mai ɗaya sai kuma Super Eagles mai guda uku jimilla. Kawo yanzu an kori koci shida a gasar kofin Afirka bayan da Masar ta sanar da raba gari da Rui Victoria a jiya Lahadi. Masar mai AFCON bakwai ta kasa taka rawar gani wadda ta yi canja ras uku a karawar rukuni, sannan Jamhuriyar Congo ta fitar da ita a zagaye na biyu a bugun finareti. Idan na shiga nahiyar Turai kuma shi ma mai horarwa Mauricio Pochettino na fuskantar barazanar kura bayan da Wolves ta je har gidan Chelsea kuma ta doke ta hudu da biyu a jiya. Karo na biyu kenan a da aka zira kwallo hudu a ragar Chelsea bayan da Liverpool ta dura mata hudu da daya a tsakiyar makon da ya wuce. Yanzu Chelsea na mataki na goma sha daya a teburi da maki talatin da daya, irin wanda take da shi a irin wannan lokaci a bara bayan wasa ashirin da uku a ƙarƙashin Graham Potter. A yau kuma Manchester City za ta ziyarci Brentford a karashen gasar ta Premier League mako na 23. Idan ƙungiyar ta Etihad ta samu nasara za ta koma matsayinta na biyu bayan da Arsenal ke gurbin sakamakon doke Liverpool uku da ɗaya a jiya a filin wasa na Emirates. A Sipaniya kuwa tashi aka yi ɗaya da ɗaya a wasan hamayyar birnin Madrid tsakanin Real Madrid da Atletico. Yayin wasan da aka buga a jiya ana dab da tashi ne Lorente ya farkewa Atletico kwallon da Diaz ya ci su tun a minti na 20 da take wasa. har yanzu real din ce a saman teburi da maki 58 girona ta biyu da maki 56 barcelona a matsayi na uku da kuma atletico da take matsayi na hudu can a italiya ma inter milan ce ta yi nasara akan juventus da ci ɗaya mai ban haushi wanda hakan ya sa ta ci gaba da zama a saman teburin serie da maki 57 yau kuma roma za ta kara da cagliari a cikin wasan mako na 23 a gasar Tuwa da Umar Mika'il masu sauraro